Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16-25-31. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan VOA Hausa voa.com ko dot hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Sakataren tsaron Amurka Mark esper zai fara wata tattaunawa da jama'an Iraki a isar rundunar Amurka a Bagadaza. najeriya da a baya ta sha fama da cutar shan inna yanzu tana gab da ayyana kawar da polio kwata-kwata a cikin kasar majalisar amurka za ta saurari bahasi a sirrance akan batun tsige shugaba donald trump game da ayyukansa da ƙasar ukraine To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana kokarin samar da cibiyoyin horar da kangararru na gwamnati bayan ceto karin wasu mutane kwanan nan da aka yi a irin waɗannan cibiyoyin amma ba na gwamnati ba a garin Zaria. Bayan haka za ku ji cewa rundunar sojan saman Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai yi bincike akan kisan wasu mutane a jihar Sokoto. Muna kuma tafa da hira ta musamman da sashen Hausa ya yi da Malam Zadabawa mai gidan rediyon Dalol FM a jamhuriyar Nijar. Sannan kuma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz adil Ture ya shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri. sakataren tsaron amurka mark esper ya isa birnin bagadaza a yau laraba domin fara wata tattaunawa da jami'an iraki akan isan rundunar amurka da aka janye su a kwanakwanan nan a arewacin siriya an kai karin sojoji 700 a yammacin kasar iraki inda damance akwai dakaru 5,000 da aka jibge su a wurin espa ya ce karin sojojin zai taimaka wurin tsaron iraki kana za su kaddama kuma da yaki da 'yan ta'addan kungiyar is da ke ayyukansu a cikin siriya amma kuma gwamnatin irakin ta ce sojojin ba su da izinin zama a cikin kasar yayin wata ziyara da ya a saudi arabia sakataren tsaron na amurka ya ce a ƙarshe dai sojojin da amurka za su koma wato za su koma can amurka ne saboda nan ne gidansu shekaru da dama da suka wuce kusan shekaru goma ne aka kiyasta najeriya na dauke da rabin masu fama da cutar shan inna ta polio a duniya amma bayan wani aikin ba da magani da aka gudanar ga dangadan ya sa yanzu kasar da afirka tana gab da ayyana kawar da polio kwata-kwata duk da irin fama da aka sha yawancin mutane da shan inna ta yi musu lahani a najeriya suna fama da da kasa sai dai an samu ɗaya a cikinsu wanda ke taimakawa wa dubban mutane yayin da yake da shekaru biyar ayuba gufwan ya kamu da cutar polio lamarin da ya gurgunta shi kamar sauran waɗanda suka rabu da shan innan ya sha fama kuma daga bisani ya samu shiga makaranta inda ya zama lauya. We discovered then, even now, that the focus of polio is prevention centered. ya ce mun gano a wancan lokaci da ma wannan lokacin yaƙi da cutar ya fi mai da hankali ne akan kawar da ita akwai karanci ko kuma babu ma kwata-kwata kokari da ake yi na taimakawa ko kuma rage wahalhalu da masu shan inna suke fama da shi najeriya ta samu wani sabon labari daya kacal a cikin shekaru uku lamarin da ke tabbatar da an samu gagarumin nasara tun cikin shekarar 2012 da kasar take dauke da rabin yawan masu polio a duniya 'yan majalisar amurka masu aiki a kan binciken da zai kai ga tsige shugaba donald trump game da ayyukansa da ƙasar ukraine za su saurari bahasi da dama a sirrance a yau laraba daga wasu manyan jami'ai laura cooper ita ce mataimakiyar sakataren tsaron harkokin wajen amurka akan rasha da ukraine da kuma yankin eurasia kana ana sa za ta ba da bahasi a kan taimakon soja na dala miliyan 250 da za a baiwa kasar ukraine wanda fadar white house ta dakatar da shi duk da cewar ma'aikatar tsaro ta pentagon tana ta nace akan sake waɗannan kuɗaɗen. basin na kufa na zuwa ne wuni guda bayan da babban dan diflomasiyyar amurka a ukraine ya faɗa wa 'yan majalisar cewa an faɗa masa cewa fadar white house za ta sake kuɗin amma sai ukraine ta fito karara ta yi alkawari a bainin jama'a cewa za ta gudanar da bincike a kan mai neman yiwa democrat takara kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa da ɗansa. bahasin da jakadar amurka mai riko a ukraine william b taylor ya bayar asirance a kan binciken tsige trump ya saba wa ikirarin da shugaban kasar ke yi cewa babu wani yunkurin ba ni gishiri in baka manda tsakaninsa da ukraine haka zalika fadar white house ta ci gaba da musanta wannan batun ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar dokokin hong kong a yau laraba ta kashe kudirin mika masu laifi ga china a hukumance kudirin da ya tada borin masu kijirin gwamnati tsawon watanni hudu a wannan ranar ne kuma aka saki mutumin nan da ake zargin shi da aikata kisa daga gidan yari na hong kong wanda kuma ya ce yana shirin mika kansa ga hukumomin taiwan sai dai masu zanga-zangan da 'yan adawa a majalisar dokoki sun ce wannan wata karamar bukata ce da aka amince da ita kuma hakan ba zai sa su janye bukatu biyar da suke nema daga gwamnatin hong kong ba batun kama chanton mai shekaru 20 da haihuwa a kan zargin shi da kashe budurwarsa mai juna biyu 'yar kasar taiwan a gidansa da ke hong kong a bara shine ta da burin kin gwamnati har tsawon watanni hudu birnin hong kong da ba shi da cikakken ikon cin gashin kai na kasar china ya fitar da wata wani kudiri a cikin shari'an wanda ake zargin da aikata laifin kisan a cikin watan fabrairu domin yin dokar da za ta ba da damar mika masu laifi zuwa ga kasar china domin su huskanci shari'a a can kasar ta china wannan batu ne da ya tada wutar fitina a cikin birnin mai tulin jama'a wadda birtaniya ta miƙa shi zuwa ga kasar china a shekarar 1997 ta kula da wannan birni a matsayin ƙasa ɗaya daga ƙarshe 'yan majalisa a birtaniya a jiya talata sun yi watsi da kira da prime minister boris johnson ya yi a gaggauta amincewa da shirin da ya fito da shi na fitar da ƙasar daga ƙungiyar tarayyar turai a ƙarshen watan oktoba majalisar dokokin ta tabbatar da kudirin johnson mai shafuka 115 kuma ta kada kuri'a a kan inda ya yi nasara da kuri'u 329 a kan kuri'u 299 wanda na waɗanda ba su da ra'ayin ficewar lamarin da ke zama karin farko da shirin ficewar ya samu rinjayi a majalisa amma kuma 'yan majalisar sun yi fatali da aniyarsa na ficewar wato wanda aka kada kuri'a a kan bada amincewa ta ƙarshe tsakanin kwanaki uku wanda aka yi kuri'u 322 a kan kuri'u uku da tara lamarin da ka iya jinkirta ficewar birtaniya da ke ɗaukar lokaci daga ƙungiyar tarayyar turai mai mambobi 28. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leƙa jihar Kaduna a Najeriya. Biyo bayan mutanen da aka sake cetowa kwanan nan a jihar a wasu cibiyoyin horar da kagagwararru. Kwamishinan tsaro da harkokin jihar Kaduna Samuel Arwan ya yi ƙarin haske a kan lamarin ya kuma yi bayani akan ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi na samar da irin waɗannan cibiyoyin amma a gwamnatanci. Ga hirar da abokin aiki na Yusuf Aliyu Haran da ya yi da Samuel Arwan. Uh, ah, Mr. Arwan, ko za ka ɗan yi muna ƙarin haske dangane da wannan uh, wani gidan kangararru da aka ce kun ainihin bar zama ma ajiye kenan, ko za ka yi muna takaitaccen uh, bayani dangane da hakan? labari muka samu na sirri daga wasu daga ke da tushen al'umma daga kurmaka mana da cewa a nan unguwan limancin tsena da ke cikin garin zaria da wani guri wadda su a tunaninsu ana azabtar da yara ko kuma ah, matasa wadda ta gari wadda aka kai su nan domin a daidaita alayarsu ko kuma ah, tarbiyyarsu domin kuma da muka samu wannan labari wani aka kurmata mana noma ma din ya muka sanar da jami'an tsaro aka yi bincike daga bisani kuma aka fahimci cewa eh akwai alaman gaskiya labarin da aka kurmata mana to da bisani an je nan kuma an samu mutane cikin wani halin kunci da kuma rashin tausayi hakan ne halin da muka iske su an ɗauko su an kawo su nan kaduna yadda da muke magana gwamnatin jihar kaduna yana kula da su domin da yawa daga cikin su suna cikin wani hali na rashin kyakkyar lafiya hakan ne. taruwan mutane da dama suna magana cewar a ya aka sai yanzu kuke ta ballo koko kuke ta binciko waɗannan cibiyoyi da ake musguna masu mutane wanda a da ba ku yi aikin hakan ba. yaushe mu muka zo gwamnati an waɗannan cibiyoyin wurare ne wa wasu gani ana wannan abu kuma yana da wuya a ce shugaba ko kuma shugabannin don komai da komai mutane wanda ke zaune a cikin al'ummomin mu sun san abubuwa da dama wanda mu da mu ba amma daga lokacin da muka samu labari da cewa akwai abubuwa wadda ba daidai ba ne akwai abubuwa wannan suka ci karo da rayuwarmu da kuma tarbiyyar addinan ai ga shi mun dau matakai kuma ga shi ana nan ana samun biyan bukata wannan na nufin da cewa lallai gwamnati a tsaye take duk lokacin da mutane ka an karar da gwamnati da cewa ko wata matsala nan take za a tashi kuma za a tinkari wannan a matsalar akwai mutane suke amfani da wannan su nuna cewa gwamnati ta gaza ba haka ba ne wayannan wuraren wurare ne na gaji wurare ne wadda ma sun fi shekara goma zuwa goma sha biyar sauransu mu abin nan ke son a fahimta shine ba komai da komai bane gwamnati za ta yi gwamnati ba ta da allah musulmi wadda yake mata ba amma daga lokacin da mutane ka gan wani abu wadda ke cutar da al'umma in aka sanar da mu zan mu bincika an sanar da mu gashi mun je mun bincika kuma gashi an dace kuma muna amfani da wannan damar muna kira da babban murya duk inda aka san cewa ana cin zarafin Adama. ana wasu abubuwa wadda ba daidai ba ne da addinanmu da kuma dokar ƙasa da al'adunmu da kuma zamantakewa insha Allah nan take ba mataki. Mr. Aron kana magana wanda kusan za a iya cewa akwai wani tsari da kuke da shi wanda zai kawo sauyi ga wannan abu da kuke yaƙa ganin cewar ko ƙasashen da suka ci gaba akwai waɗannan cibiyoyi da ake da su amma a jihar Kaduna babu cibiya wadda take mallaka gwamnati da take ko take aiki mai makamancin abin da waɗannan cibiyoyin suke yi me za ku yi dangane da haka? Ina jin baka da labarin abin da ke faruwa a jihar yanzu da muke magana akwai ma'aikatawar ta shafi ayyukan jin kai ma'aikatan nan abin da take shi kare rayukan al'ummomin musamman mutane wadda suka gayyara musamman mutane marasa karfi haka ne akwai tare tare wadda ake yi sannan kuma ai muna da cibiyoyi na musamman wadda aka yi watsi da su a baya yanzu da muke wannan maganan muna nan muna gyara su muna nan muna sake fasalin abin da ake yi. kamar da ake faɗin idan dambo ya yawa aka ce ya jummai mai wannan shine hali da muka ci kanmu amma in za ka mana adalci ba daidai ba ne a haifakewa da cewa domin rashin wuraren da ya kamata a gwamnati samar da kuma ana cutar da al'umma ko kuma ana azabtar da mutane ai ba daidai ba ne. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da Mr. Samuel Arwan. To masu sauraro ku yi mana aikin gafara mun sami yar tangarda da rahoton da muka ce za mu kawo muku akan wani kwamiti da rundunar sojan Najeriya ta kafa da zai yi bincike akan kisan wasu mutane a jihar Sokoto. To yanzu dai ga hirar da abokin aiki na Sarfil Hashim Gumal yayi da Malam Zadabawa mai gidan rediyon Dalol FM a jamhuriyar Nijar a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. Ga tambayar da ya fara yi masa. to ya harkokin watsa shirye-shirye a a Nijar. To a Nijar kasan tun da an kai abin da aka ce ma taron kasa da kasa na wanda aka ce ma conference national mm. aka buɗa har aikin jarida ga kowa duk wanda ga so shi na iya buɗe gidan radiyon shi ko gidan ko jarida shi mm. ko mujallar shi to wannan yasa ni da matsayi na tsohon ma'aikacin gidan radiyon eh, gwamnati mm. ni ce to ya kamata in ba da nau kokari in buɗe gidan radiyo jihanmu karkaranmu mm. shi yasa ni buɗe gidan radiyo da lola fm na harko nan dogon duci don shekara biyu da bayan haka nan ni buɗe matankari eh, da dogon duci eh, cibiri mm. ni buɗe cibiri na ƙarshe shine na balle yara yanzu ina da sauran na biyar da ya kamata in buɗa ina na ina lissahin inda zan buɗa shi. Wato ka lissafa gidan rediyo wajen guda hudu da yanzu haka suke a jamhuriyar Nijar suna aiki. Haka take. To menene ya sa ka tunanin cewar bari in buɗe gidajen rediyon nan? To san mm. ɗan jarida akwai fanni-fanni da yawa da suka iya aiki. Mm. Ni fanni na wanda ni gidan radio da television ni shekara ta arba'in ina aiki ortn eh, gida radiyon television na kasa mm. ni ɗauki ritaya to cikin wannan ne ni lissahin ce to kamin in sabka mm. ya kamata in samu inda zan zuwa in zage da aiki shi yasa ni buɗe gidajen radio dalol fm haka ne duk da yake da an san ayyukan gidajen rediyo shine domin faɗakarwa da kuma waya kan al'umma game da abubuwan da suke faruwa na yau da kullum. wanda yake ilmantarwa ne da dai sauransu mai gidajen rediyon ka suka mai da hankali wajen bayar da gudunmawa ga jama'a ga al'ummar Nijar. To eh, abin da yasa ni ƙara buɗe gidajen radiyon nan ban buɗa sun mai ba da babban birni mm. ƙauye ni buɗa su cikin jihohi inda mutane suke da matsalar samun labaru mm. shi yasa ni buɗa dogon dutse ni buɗa cewa waɗannan sauran eh, karkarorin mutane ba su samu su haɗi albarkacin bakin su kuma wani bi suna tsoro su yi magana su ce in sun kai wata magana liƙe su za yi gidan radiyo shi gaba talaka hanyar da zai buɗe bakin shi shi hudu abin da ya kaso shi hudu ma gwamnati abin da ya kaso abin da a matsalar shi da duk abin da ya kamata shi samu na cin gaba rayuwar shi shi yasa muka buɗe gidan radiyo don ka mu ba talaka bakin magana shi buɗe bakin shi shi hudu ma gwamnati abin da ya kaso mu kuma in gwamnati shina da abin da zai haɗa ma talaka sai shi biyo ta wajen mu shi ba da labari mu ba da labarin da abin da aka so shi ga sa kasa ta ci gaba kaga mm. talaka in shina son shi buɗe bakin shi shi hada abin da ya kaso alhamdulillah kuma Eh, gidana duka wadda muka buɗa su kaga sasa hudda tsakanin duk masu sauraron mu wani bai san wani ba amma bisa kan radio shina jin suna wani sai su gaisa suka kulla abu aminci da radda suka ga muri da ah, kai ne wani kai ne wani Allah ya barama wannan alhamdulillah muna cewa gidan radio shina ba da kokari bisa wannan fanni madalla gaida sarfilo hashim gumel har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba himma ba ta garago Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam na uh, David da uh, Dumas dan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington. Shi ma digiri ne a cikin cyber security ko ko eh, eh, degree phd in uh, abin da ake kira information assurance kula da labaru da kuma kula da um, duk abin da ana abubuwan da ake sa a computer aikin mu shine mu ga cewa wai abu ne wanda gaskiya ne da kuma ya cancanta uh, mutanen da ya kamata su gani ne kawai za su gani idan ba ka da ikon gani za mu yi shi ba za ka gani ba. Eh to kenan kamar wani abubuwa na sirri wanda ke cikin wanda ake ce ma Eh, dark web ko dark web shine hmm. sauransu to ya kaga wannan ilimin da kake eh, wannan karatu da kake na a amurka ya zai iya taimaka ma kasashen musamman na afirka in ce niger eh, nigeria kamaru da chadi akwai babban taimakon da zai yi wa kasashe kamar chadi da niger da nigeria domin zan ce ah, abubuwan da mun Um, muna yi a nan ababe ne wanda an fara yi a kasashe guda uku nan da ka kalisa ba. Um, plan nawa shine in na gama PhD nawa zan koma Najeriya in koyar da mutane. Banda haka, uh, dark web abu ne wanda mutane su yi abubuwa daban-daban a wurin. So zai taimake mutane su koyi abinda ke faruwa a wurin. Zai taimaka a wurin ilimi zai taimaka a wurin rayuwa zai taimaka a wurin abubuwa da yawa da sauransu uh, so idan mun koma gida idan irin abubuwan da zai taimake mutanen mu shine za su gane cewa wai idan ka bar information naka ya je wuraren da bai kamata ya je ba ga abin da zai faru so eh, idan zan ce a takaice ababe na ɗaya shine zai taimaka ma mutane su san irin information da ya kamata su ba ma mutane da irin information da bai kamata su ba ma mutane ba idan mutum ya ma tambaya ya kamata ka sani tambayan da yake maka yana so ya sata information naka ne ko yana so ya sata abin da ana kira wai personality naka ne ko kuwa ainihin aikin da yake so ya maka ya ba shi izini ya nemi wannan abubuwa da information daga wurinka. Eh kan mu ce social engineering kenan ko? Social engineering da gaskiya yes. To yanzu zai taimaka ma mutane su gan cewa wai menene social engineering da yadda za su tsere kansu to yanzu ga ganin ka wani kira za ma matasa yanzu wanda ke sauraron mu idan ka san mutane da dama suna sa bayanan su eh, wanda ya wuce wuce iyaka a sadodin sada zumunta kamar wani su facebook wani whatsapp kaga mutum rayuwar shi gaba daya rayuwar shi daga da sai har da mureti duka tana biskan social media wannan akwai hatsari ganin ka akwai babban hatsari kamar inda na gaya maka um, uh, ɗaya digiri na cyber security a wancan fanni ne na yi karatu akwai abin da muke kira fingerprinting da footprinting wato duk abin da ka sa a social media abu ne wanda za a yi amfani da shi a ji maka da shi akwai babban hatsari sosai mm, kuma ana cewa duk abin da ka rubuta ka aika wanda suka san abin da ya kamata sun sa a takaice inda kake ko ina kake a cikin faɗin duniya ko to malam idan na gaya maka wai yanzu wai ina hanyar zan je mu ɗauki example yanzu idan ina abuja sai na sa social media kasan kasan gidana kasan ina zaune a wani gida ne ni kadai ne sai na sa social media wai ai ni zan je kaduna gobe ai na bude ma hanya wai gobe ka zo kai man sata na kenan ko ba haka ba haka nan ne to <laughs> haka yake to kenan wannan wannan yana taimaka ma kenan waɗannan masu garkuwa da mutane da waɗannan masu amfani da kamar mu ce 419 wanda suke babbage abubuwa gabas da yamma suna amsa kudaden mutane haka yake da kuma idan na ce maka wai ai ni yanzu wai ina neman zan saya mota ai na kira dan fa wannan kenan zai zai damfare ni ya ce wai ai ina da mota ne zan sayar maka ko kuwa in ce mishi wai ai na samu aiki a wuri kaza ga abin da ake biya na ai bai kamata ba akwai hmm. hatsari sosai babban hatsari ya kamata jama'a su yi la'akari da wannan eh, kiran da da muke yi musu su ga cewa wai eh, rayuwar nan akwai akwai akwai akwai damuwa Hmm. idan ka yanzu akwai wasu kasashe kamar uh, zance kasar china da su japan uh, da su rasha da su moscow sun kafa ministoci wanda ba sa da komi sai kula da intanet abubuwan da suka shafi intanet ya ne kamata a mallaki wannan wannan yanar gizo yadda labaran da ke shigowa cike an san ko ne kuma abin da ke heta an san ko ne ga ganin ka kasashen mu ya kamata su masu tankar wannan abubuwan ya kamata yes zan ce eh ya kamata mu rungume abu kamar haka abin da ya sa shine kaga yanzu um, bari mu koma ta wurin matasa social media ya ba ma mutane opportunity wanda kowa ya ɗauki wayan shi zai iya ya sa abu a gizo uh, gaskiya ne ko ba gaskiya ba so ya kamata kamar fake news kenan ko kamar fake news da sauransu mm-hmm. you know so ya kamata mu ma gwamnatin mu a jihar uh, irin su Najeriya da su Niger da su Chad da sauran wurare su kafa ministoci kamar haka da kuma su ba ma mutane su wayar ma mutane su wayar da su cewa wai ya kamata idan za ka sa abu a social media ya zama abu ne wanda gaskiya ne da kuma ba zai sa mutane su tashi su je su damfari mutane su yi yaki ko su je su yi making wani abin da bai kamata su yi ba malam uh, david uh, dumas dan asalin kasar nigeria wanda ke nan babban birnin washington dc gode da mamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz uh, adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu da busa shi ta gahayin fulani Alhamdulillah a gaida Abdulaziz Adali Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara inda ya ce matsalar garkuwa da mutane da ke ci gaba da addabar waɗansu yankuna na jihar Kaduna wani lamari ne mai rai matuka duba da yadda al'umma da dama suke gujewa mahallansu sakamakon wannan matsalar amma har yanzu matsalar bata canza zane ba ga kuma satar mutane da neman kuɗin fansa akan babbar hanyar Kaduna zuwa Abuja tabbas akwai buƙatar gwamnatin jihar Kaduna da ma gwamnatin tarayyar Najeriya duk abin da za su iya yi wajen ganin an samu zaman lafiya a jihar Kaduna da ma sauran jihohi da ke fama da kalubalen tsaro. Shi kuma Abbas mai tire da bakin kasuwa a jihar Bauchi Najeriya ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa. Hakika muna goyon bayan hukumar kwastam tare da gwamnatin shugaba Buhari ɗari bisa ɗari bisa toshe haramtattun iyakokin kasar da hana shigowa da shinkafa a cikin kasar Najeriya. Hakika wannan mataki abu ne mai kyau duba da yadda sai yanzu muke ganin amfanin su ga mu talaka talakawan kasar duba kuma ma da yadda shinkafa da muke nomawa ba su da bambanci da ta kasashen waje da fatan mu al'ummar najeriya za mu ci gaba da mara ma wannan gwamnati da ma hukumar kwastam addu'a a koda yaushe domin kawo mana ci gaba a cikin kasar mu najeriya wanda za mu ji daɗin sa ba da jimawa ba mun kuma samu sako daga usman shitu mahuta inda shi kuma ya ce hakika zanga-zangar adawa da manufofin gwamnati kan tattalin arziki da ke gudana a beirut babban birnin kasar lebanon wani abin a duba ne domin irin wannan zanga-zangar ne ta yi awon gaba da wasu shugabanni a libya da masar da yemen da ma sauran kasashen larabawa a don haka ne shugaban lebanon ya kamata ka kawo kan wannan zanga-zanga tun kafin a ce karamar magana ta zama babba yanzu kuma sai sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga mansur baba wuro na fada da tasiu ismail zita gozaki tare da magaji alaska tashar magarya inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa taron ma labarai da kungiyar kwararrun likitoci na jamhuriyar Nijar suka kira muna fatan Allah ya sa taron ya zama sanadiyar kawo ƙarshen dimbin matsaloli da marasa lafiya ke fuskanta yayin da suka je asibiti domin a duba lafiyarsu. To dalla mun kuma gode da saƙonninku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. madalla a nan birnin Washington agogonmu na cewa karfe 11 da minti 27 kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. sakataren tsaron amurka mark esper ya isa birnin bagadaza a yau laraba domin fara wata tattaunawa da jami'an iraki akan isar rundunar amurka da aka janye su a kwanan nan a arewacin siriya an kai karin sojoji 700 a yammacin kasar iraki inda dabance akwai dakaru 5,000 da aka jibge su a wurin aspa ya ce karin sojojin zai taimaka wurin tsaron iraki kana za su kaddamar da yaki akan 'yan ta'addan kungiyar is da ke ayyukansu a cikin siriya shekaru goma da suka shuɗe an kiyasta najeriya na ɗauke da rabin masu fama da cutar shan inna wato polio ke dan a duniya amma bayan wani aikin ba da magani da aka gudanar gadan-gadan ya sa yanzu ƙasar ta afirka tana gab da ayyana kawar da polio kwata-kwata duk da irin fama da aka sha yawancin mutane da shan inna ta musu illa a najeriya suna fama da nakasa sai dai an samu ɗaya a cikinsu da ya yake taimakawa dubban mutane 'yan majalisar amurka masu aiki akan binciken tsige shugaba donald trump game da ayyukansa da ƙasar ukraine za su saurari bahasi da dama a sirrance a yau laraba daga wasu manyan jami'ai laura cooper ita ce matamakiyar sakataren tsaron amurka a kan rasha da ukraine da kuma yankin eurasia kana ana sa ran za ta ba da bahasi a kan taimako soja da amurka ta dakatar da shi ga ukraine To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniya mu mr chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.